This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim an zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki. ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazanar da iran ke yi ba za ta hana su mai da martani wato harin da iran din ta kai musu a ranar lahadi ba saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a gaza To, kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa da alamar kilu zai jawo bau a cece da ake kan bashin da tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna ta ciwo saboda majalisar dokokin jihar ta ce za ta bincika. idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci ya mayar idan kontrakto ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba ya mayar idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka idan mun kuma dawo nan amurka za a ji wani fashin baki kan wainar da ake toyawa a tarin shari'un da tsohon shugaban kasa donald trump ke fuskanta akwai dan ah, siyasa kaɗan amma kuma akwai dai shi ma nasa abu kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala sanyina ke gabatarwa inda yau shirin zai tabo kace na can da ake yi kan ikirarin korar tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje daga apc da kuma da na sanin zaben tunubu da kungiyar dattawan arewacin najeriya ta ce ta yi kafin danga kashi na farko na labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. An zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a ƙarar da ake tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki. An zaɓi mutanen ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka wallafa a shafukan su na sada zumunta da aƙidar siyasarsu da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu. tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su iya yin adalci ga trump nan gaba za a zaɓi ƙarin mutum goma sha ɗaya kafin a fara sauraron ƙarar a farkon makon mai zuwa uh, uh, wakilin kamfanin dalancin labarai na ap ke ne ke cewa a yini na biyu da kotun ta yi zama trump bai yi magana sosai ba amma da aka fito wajen kotu ya yi ta caccaka alkalin kotun ta manhattan da ke sauraron shari'a ta trump a new york na tuhumar shi ne da laifin yin karya a bayanan hada-hadar kasuwancinsa inda ake zargin ya biya wata mata wasu kudade don ta shiru da bakinta kan wata batsala da suka yi gabanin zaben 2016 amma ya saka kudin a matsayin na biyan aikin lauyoyi wanda hakan ya saba doka shi da trump ya musanta aikata ba daidai ba ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazanar da iran ke yi ba za ta hana su mai da martanin harin da ta kai musu a ranar lahadi ba a lamarin da ba taba ganin irinsa ba ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron isra'ila yoav galant ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin kasar inda ya ce kamar yadda harin iran bai yi nasara ba haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba manyan jami'an amurka sun ce harin na iran wanda shine na farko da ta taba kaiwa kan isra'ila kai tsaye ya hada da makamai masu linzami kira ballistic guda dubu ɗari da goma da wasu makamai masu linzami da ke tafiya kasa kasa guda talatin sai jirage mara matuka sama da ɗari da hamsin hada da ababen fashewa jami'an iran sun yi ta gargaɗi ga isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martani suna masu cewa tehran za ta ɗauki fansa ba tare da ɓata lokaci ba idan har isra'ila ta ɗauki wani mataki da ya shafi muradinta. yayin da majalisar ɗinkin duniya da amurka ke ƙoƙarin ya yaɗuwar wannan rikici now is the time to defuse and de-escalate babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kenan yake cewa yanzu lokaci ne da za a maida takoba cikin kube a dakile rikicin a kuma kai zuciya nesa to a gefe guda kuma saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a gaza inda ƙasar ta saudiya ta nemi a dakile rikicin da ke yaduwa a yankin amma ba tare da ta ambaci harin da iran ta kai wa isra'ila ba a ranar litinin minista harkokin wajen saudiya faisal bin farhan al saudi ya jagoranci wata babbar tawaga zuwa islamabad a wata ziyarar zini biyu don duba yadda kasashen biyu za su kara yaukin hudar kasuwancinsu To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Da alamar dai sabanin da aka fara samu tsakanin gwamna Ubasani na jihar Kaduna da tsohon gwamnan jihar Malam Nasir Rufa'i na ƙara tsanani saboda bayan bayyana damuwa da gwamna Ubasani ya yi kan bashin da ya ce ya gada jiya talata majalisar dokokin jihar ta kaddamar da wani kwamiti don binciken bashin da kuma yadda aka yi da shi daga kaduna ga wakilin muryar amurka isa lawan ikara da rahoton wani ne dai karan farko da zaman majalisar dokokin jihar kaduna ya ɗauki ɗimi biyo bayan ƙudirin bin diddigin bashin da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya ciwo jihar kaduna da shugaban kwamitin bibiyar shiga da fitar kuɗi a jihar kaduna na masar dokokin jihar kaduna wato honorable mugu yusuf da karamar hukumar kaura ya gabatar ni a matsayina na chairman na public account committee na gan ba wanda ya fi cancantawa ya mubi wannan motion domin a samu a duba wayannan ababen idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba ya idan individual mutum ne ma da ya kaga ya isa domin ba wanda ya wuce doka a dawo da shi ya mai da kudade domin a samu jihar makaduna ta samu ci gaba. Honorable Harry Mara shine shugaban kwamitin yaɗa labaru na Masar dokokin jihar Kaduna. kuma ya ce ai wajibi ne dama su yi wannan bincike. An ciwo basuka a madadin jihar Kaduna da dama har bashi da aka cima yana hana mu ayyuka biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa ga ayyuka kuma mutane yau ba su iya shiga su domin hanyoyi da aka fara aka bari an karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba yau muna ta biyan ba da ma an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mai wala da muke sha za mu san eh ga inda aka sa kuɗi kuma mu duk wa'anda suka ayyukan yan kwangilan wa'anda suka sani kwangilan da duk abin da ya faru duk ah, ba ta mun gama za mu kira ku kuma mu gaya muku ba magana PDP ba ne ko APC magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya sai dai kuma ɗaya daga cikin magoya ya bayan tsohon gwamnan jihar kaduna hajiya aisha galadimar da ta dawo daga hannun jami'an tsaro saboda sukar gwamnatin malam obasani ta ce lallai akwai sauran dambarwa to ai magana bashi da shi aka ciwo bashin in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma bashi shi sa hannu aka ce shi aka ci duk abin da ka gama nasiru a jihar kaduna da obasani aka yi shi tun yana political advisor saboda haka maganar wani magana cewa shi ma ya ciyo bashin daga hawan shi ko tashi shi da sun ciyo bashi gwamnonin da ke kasan nan to yanzu gashi za a yi bincike da irin basukan da aka ce an ciyo ba number one a bincike shi ma sai ya shigo cikin binciken uba inda aka zo za a yi saboda shi ma yana ciki inda magana na binciken inda magana za mu yi na Allah shi ma uba sai ya shigo bincike saboda shi aka ciyo to ai shi gwamna ne a'a to ko shi gwamna ne dole ai haƙoƙi aka ce maka magana ne na haƙoƙi na mutanen jihar Kaduna in dai magana ta Allah ce to shi ma fa yana ciki barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin masu sharhi a kafafen yada labaru kuma jigo ne a cikin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna kamata yi a ce duk abin da za a yi an fahimci tun ran gini tun ran zane ba kawai da rana tsaka sai da magaruba ma ta sannan za a ce za fara wani bincike sauran dole akwai ruwa ne ya yi tsami kawai a fito ga mutane gaskiya inda kansu na nan a haɗe ba za a yi wannan abun ba gwamnatin nan fa ci gaba ne daga wancan gwamnatin mafi akasari duk wanda suke cikin wannan gwamnatin suna cikin wancan gwamnatin da su aka ciwo bashin nan da su aka fara kashe kuɗin bashin nan da sauransu ko shi speaker din nan ba da wancan gwamnatin yake ba har shi kanshi gwamna ya je ba da shaida akan abin da ya sani akan bashi shi kuma mai haɗa shi da zuwa wurin gaban tunda shi gwamnati ba su sukan da aka ciwo da yawancin kwangilolin da aka bada da sauran ai cike na kawai kowa ma a kira shi alakar siyasa tsakanin gwamna obasani da tsohon gwamna nasiru ahmed rufa'i dai ta kulli ne tun tsohuwar gwamnatin olusegun obasanjo kuma ba a taba jin tsohon gwamnan da gwamna mai ci ba tun a doguwar tafiyar siyasar da suka yi sai yanzu abin da ya sa wasu ke ganin rigima ce mai sarƙaƙiyar da ka iya cinye kujerun wasu masu mukamai da dama a jihar kaduna isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanya zuwa ƙasar Italiya a daren Talata don halartar taron ministocin harkokin wajen wasu ƙasashe bakwai. inda ake sa ran zai bujiro da batun damuwa da hukumomin washington ke nunawa kan yadda china take marawa rasha baya wajen karfafa tsaronta kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kazalika blinken zai dago wannan batu ga ita kanta china a ziyarar da aka tsara zai kai kasar ta sin a nan gaba kakakin ma'aikatar ta harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗa manema labarai a ranar talata cewa amurka ta lura cewa cikin 'yan watannin nan da suka gabata china na tura wasu kayayyaki zuwa rasha We have long made clear to Uh, the People's Mila ya ce mun daɗe da faɗawa China cewa muna da damuwa da duk wani mataki da za ta ɗauka wanda zai taimaka wa Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Wata arangama da aka yi a ranar Talata tsakanin dakarun Sudan da sojojin ƙasar na musamman da ake kira RSF ta yi sanadin mutuwar da fararen hula 25 a garin El Fashir da ke arewacin Darfur kamar yadda wani kwamitin lauyoyi masu rajin kare dimokuraɗiyya ya ce. a cewar kungiyar lauyoyin wacce ke bibiyar yadda yakin na sudan yake shafar fararen hula an kwashe kwanaki ana kai hare-haren sama akan garin da ƙauyukan da ke kewayensa To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai nan Amurka yadda tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke fuskantar tarin shari'u a kakar yakin neman zaɓe. Al'amarin da wasu ke ganin akwai siyasa ciki wasu kuma ke ganin wato ruwa baya tsami banza. Don haka eh, na tuntubi Dr. Muhammad Kabir Hassan wani ƙwararre kan makamashi kuma mai fashin baƙi kan harkokin siyasa a nan Amurka don ya duba mana wannan batu. musamman ma ganin yadda ake ta faɗi tashin neman masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar trump ta yanzu ta zargin sirrinta biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa sai ya ce da alama trump yana ya aikata laifuffuka don akwai shaida nuna cewa ya biya wannan kudin dubu ɗari da talatin na toshiyar baki kuma lauyan da ya ba da kudin ma ya je prisoner so akwai laifuffukan sannan kuma dai abinda ake gani kamar yanzu tun da wannan shekaran zaɓe ne akwai ɗan siyasa watakila da ya sa ake tuhuman shi yanzu tambaya ta biyu da aka fara tantance masu taya alkali yanke hukunci wato juro a shari'ar baya-bayan nan ta zargin ɓoye biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa mutane sama da hamsin wato fema da rabin adadin mutanen au sun amsa cewa ba za su iya adalci ba au an gano cewa da ƙyar su iya adalci don haka ma sun bar tawagar juro ɗin me hakan ke nunawa ne wannan ba abun mamaki ba ne saboda Trump babban dan siyasa ne na Republican. Garin New York Democrats ne suke kontrolin kuma shi Trump abu ɗaya ne in kana son Trump kana son Trump in ba a ka son Trump ba ka son Trump ba tsaka tsakiya so za a sha fama kafin a sami wanda za su ce za su masa adalci shine za a ci gaba da yi kokarin tantancewa har sai an sami wannan mutum sha biyu kana ganin trump da lauyoyinsa na da dalilin zargin cewa ba za a yi masa adalci ba a new york ganin wurin tungar jama'iyyar democrat ce ko kuwa shi ma na da nasa e trump lalle yana ta kukan cewa ba za masa adalci ba wannan gaba ɗaya abin wichon ne amma duk laifuffukan da aka fa. akwai ƙanshin gaskiya kamar wannan kuɗin da ya bayar dubu ɗari da talatin na toshiyar baki lauyan da ya ba da kuɗin an yanke masa hukunci ya tabbatar da cewa Trump ya bashi kuɗin ya bata amma shi abin da ake matumansa shine wannan kuɗin bai nuna inda aka fitar da su a kamfaninsa ba laifin ba wai ya biya karuwa ba ne a'a laifin falsifying karyata takardun harajinsa da ya tura ma gwamnati ne tambaya ta hudu kuma ta ƙarshe game da shari'ar zargin tsawala darajar gidaje ganin tun dama a tony general ta new york latisha james ta sha alwashin tuhumar trump muddin aka bata wannan mukamin kuma ganin cewa babu wani banki ko cibiyar kuɗi da ke zargin cewa trump ya cuce su menene ra'ayinka kan wannan shari'ar eh da gaske ne babban attorney general ta jihar new york ta yi wannan alwashin cewa za ta hukunta shi in ta ci zaɓe ta zama attorney general so a america attorney general ma tsayawa takara yake a zaɓe shi na jiha kenan kamar kwamishinan ah, shari'a kenan na jiha shi ma zaɓe ake yi so ta tsaya kan one of alkawarin da ta yi shine in ta ci za ta tuhume shi so akan wannan ta ci zaɓe ba za ka yi tuhuman wani ba a ƙasan nan in ba yana da laifi ba so duk da bankuna ba su fito suka ce ya ci kuɗinsu ba takaddun da ya ta bayarwa na karya ya nuna nan kudin gidajensa suna da yawa nan ya rage ana ganin cewa ya rubuta takaddun bogi with the intent to defraud shine abin da take tuhuman shi da shi an je gaban alkali alkali ya ce haka ne trump ya ɗaukaka ƙara so wannan kes ɗin zai ta tafiya ne har ya je supreme court akwai ana ganin yannan shekaran siyasa ne to amma da dai a ce bai ma yi wannan laifin ba bai karyata takaddinsa ba watakila da wannan abin ba zai faru da shi ba so akwai ɗan siyasa kaɗan amma kuma akwai dai shi ma nasa abin dr muhammad kabir hassan kenan ke fashin baki kan shari'un da trump ke fuskanta yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya shugabannin mazaɓa na jam'iyyar apc sun kori tsohon gwamnan jihar kano abdullahi ganduje daga jam'iyyar to amma shugabannin jihar sun ce bai koru ba ƙungiyar dattawan arewacin najeriya ta ce ta yi nadamar zaben bola ahmed tinubu jama'a assalamu alaikum bari mu fara a jihar kano da ke arewacin najeriya inda a ranar litinin din wasu shugabannin jam'iyyar apc na mazaɓar ganduje da ke cikin ƙaramar hukumar dawakin tofa suka ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar ta kano abdullahi umar ganduje wanda yanzu haka shine shugaban jam'iyyar ta apc na ƙasa shugabannin a ƙarƙashin jagorancin haruna gwanjo sun ce an dakatar da gwamnan ne har sai ya wanke kansa daga zargin cuwacuwar dala da sauran zarge-zargen da ake yi masa mun yanke hukunci akan tattaunawa da muka da juna akan cire a dakatar da tsohon gwamna abdullahi umar ganduje sakamakon zarge-zargen da ake yi na cin hanci da rashawa sai abin da kotu ta yanke kuma mune masa fatan alkhairi dalilin da muka dakatar da shi sakamakon zargin da ake masa na cin hanci da rashawa. muna so mu wanke jam'iyyar mu akan wannan abu da ya faru a kansa to sai dai kuma nan take an sami wasu shugabannin na mazaɓar ta ganduje a ƙarƙashin a ahmed koko da suka mai da martani tare da musanta korar ta ganduje koko ya zargi gwamnatin jihar kano ta jam'iyyar nnpp da shirya wannan al'amari yana mai cewa bayanai ma sun nuna waɗanda suka ba da sanarwar ba halattattun 'yan jam'iyyar apc ba ne mun yi allah wadai mun sake yin allah wadai da waɗannan ta gari da suka fito da wannan abubuwa suka yi kage na karya ga wannan shugabanci namu na mazaɓa ganduje saboda haka mu ma shugabanci na karamar hukuma mun goyi baya ɗari bisa ɗari su je su nemi haƙi haƙƙinsu a game da bata suna da aka yi musu kuma mu ma ɗari bisa ɗari shugabanci na jami'ar abc na karamar hukuma muna tare da su kuma za mu jagorancin su zuwa shugabancinmu na apc na jihar kano don shugabanninmu na jihar kano su masu higo su ba da gudunmawa na nemo haƙƙin wannan mutane da aka bata mana suna. Domin karfafawa ga wannan kuma shugabancin jam'iyyar na jihar ta Kano ya fitar da sanarwa da ke yin watsi da kurar ta ganduje. To sai dai shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Kano Abdullahi Abbas shi kam ya yarda waɗanda suka yi korar shugabannin jam'iyyar ne na mazaɓar ta ganduje waɗanda ya ce za a ɗauki matakin ladabtar da su ta hanyar dakatarwa daga jam'iyyar na wani lokaci a wannan laraba ne ake sa ran tsohon gwamnan na kano abdullahi ganduje zai gurfana a gaban kotu tare da matarsa da ɗansa bisa wasu sababbin tuhume-tuhume na almundahana da kudaden gwamnati a lokacin mulkinsa a can baya dai ya ganduje ya musanta zargin aikata ba daidai ba. a kwanan nan ne wasu jaridun najeriya suka yayata wani labari da ke cewa kungiyar dattawan arewa tana bayyana nadamar 'yan yankin na arewa kan zaben shugaban kasa bola ahmed tinubu to sai dai duk da yake kakakin kungiyar ta dattawan arewa abdulaziz suleiman ya yi kokarin gyara ga kalaman to amma ya ce arewa ta koyi babban darasi a zaben da ya gabata ita ainihin wannan magana da ake cewa wai mu northern elders mun ce mun yi nadama to ba haka take ba mu abinda muka ce shine arewa ta yi kuskure a ah, saboda ai ita northern elders forum wato ita wannan kungiya na dattawan arewacin najeriya kenan ba ta da hannu wajen cewa a zaɓi shugaba tinubu ba ta da hannu wajen yadda da takarar da shugaba tinubu ya yi kowa zai iya tunawa lokacin da waɗanda suka kawo tinubu din a arewa gwamnonin arewa wanda erufa eh, yake jagoranta har sai da erufa ya fito ya zazzagi dattawan arewa saboda kin amincewarsu da wannan shiri da ya kawo ya ce ba wani dattijo a arewa su ne ma dattawan arewa din saboda yana yana yana faɗa da da su dattawan arewacin najeriya din kowa kaga wannan ya tabbatar da cewa dattawan arewa ba su da hannu a maganar kawo tulubu balle a ce sun yi na dama su abinda dattawan arewa mu an <laughs> wannan kungiya na northern elders forum muke faɗi shine arewa sun yi kuskure wajen barin da suka yi aka yaudare su da maganar muslim muslim ticket da kuma su yanda su gwamnonin arewa din suka yi kullo har 'yan masu zaɓe suka je suka zaɓe tinubu kuskuren da muke nufi kuma a nan shine ai a lokacin nan ita northern elders forum wato ƙungiyar dattawan arewacin najeriya da wanda nake magana da yawunta an fito da ka'idoji cewa duk wanda ke neman takara yake neman ƙuri'un 'yan arewa sai ya zo ya zauna ya faɗi illolin da ya sani abubuwan da ke eh, cututtukan da ke damun arewacin najeriya a ga in ya san su sannan a tambaye shi ma maganin da yake da shi da zai yi sai aka yaudari ah, ah, ah, masu jefa ƙuri'a na arewa da musulun musulun ticket ba a bi wancan matakai ba shine muka ce to gashi yanzu kuskuren da abin ya haifar abin da kuskuren ya haifar shine irin kuskuren da ya haifar mu arewa a zamanin shi tsohon shugaban ƙasa buhari sautari kuma wasu 'yan arewar ke zargin kungiyar da halin ko in kula da har ya kai ga arewar a halin da take ciki to amma kakakin kungiyar ya ce ba haka lamarin yake ba ai tun farkon hawan gwamnatin nan da ta fara naɗe-naɗen mukamai muka ce an cuci yan arewa ba a ba a ba a ba a naɗi na gaskiya ba ya kwashe mukamai ya kai eh, eh, yankin shi na yarbawa yan arewa an bar su da hukuma a huban gashi su kai wahala sannan aka zo in za a iya tuna lokacin da aka jefa bom din a kaduna ai mu dai wannan northern elders forum ɗin mu ne muka fito muka ce ba mu yadda ba ba mu yadda a sake yi haka ba muka ki yadda da sha kuskure ne kuma eh, izin lawa ai ba a sake ke soji su jefa bam a garuruwan a yankunan arewacin najeriya ba nan kuma mu ne muka ta da kayan baya akan maganar kwashe wasu muhimman cibiyoyi na bankin tarayya na kasa central bank a mai da su lagos muka ce mu yadda ba akwai wata ajanda akwai wata kullalliya da ake so a yi shi yasa ake so a kwashe su daga abuja a mai da su mu muka haska wannan fitilan mu ne kuma in an tuna muka yi rigima akan wasu injina da za a kwashe a kwalejin koyon tuki jirgin sama da ke Zariya muka ce mu yadda ba kuma kafin na wannan lokacin ai dattawan katsina sun tada rigima suka ce tun ya san cewa in ya ci gaba da abin da yake ya ci zai kwashe wasu abubuwa daga katsina to ya rasa kuru'un arewa kun abu ne shi tun da ya faro ya faro da nuna ma arewa wani bambanci kuma mu ba mu ba mu yadda ba duk da ba mu ka kashi mu ba mu yadda ba da wannan din to sai dai a martanin da ya mayar kan matsayar ta kungiyar dattawan arewa makusancin shugaba bola ahmed tinubu kuma mai bashi shawara kan lamuran siyasa ibrahim masari ya ce kungiyar ta dattawan arewa tana da wata manufa ce kawai ta daban amma ba arewa ba kuma 'yan jarida ya kamata ku rika yin ma mutane adalci saboda kun san dai mafi yawa wannan wanda suke kiran kansu da taron arewa din dama ba su son malam bala ta nemi ashiru eh, zababben shugaban kasar tarayyar najeriya waɗanda su ne suka kirkiro da wani eh, yaudara eh, da zolaya wai naka sai naka wanda allah ya gwada musu cewar shi ke da mulki shi ke badawa ga wanda yake so a lokacin da ya ga dama kuma ya bawa wannan bawan Allah saboda haka babu shakka akwai 'yan eh, kalubale iri-iri ga tafiyar da gwamnati ke yi amma dai magana a cewai waɗansu 'yan arewa sun yi dana sanin zaben shugaban ƙasar tarayyar najeriya malam bala ta nemo ashiru ba gaskiya ba ne wannan sun faɗa abin da suke so ya faru kuma allah ba zai ba su sa'a ba kuma hakan ba gaskiya ba ne kuma ba ta faru ba kuma ba a yi hakan ba 'yan najeriya suna yi ma gwamnatin malam bala ta nemi ashur kyakkyawan fatan alkhairi kuma suna kyauta mata zato kalubalen ma da muke ganin cewar allah ya kawo su in allah ya daga nan kana gani allah na ta dala sai da ta kai eh, naira dubu biyu Eh, yau dala tana dubu daya da dari daya da wani abu wanda da yake da wani abin da yake ganin zai iya yi kamata ya bari sai lokacin zaɓe in allah ya sa ya yi so sai ya je ya fito da ainihin dabarun shi na yi ma wanda yake so kamfen eh, ko ko talla. masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Ilhikaya sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. an zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a ƙarar da ake tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki an zaɓi mutane ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka shafi wallafa bayanai a shafukansu na sada zumunta da aƙidar siyasarsu da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su yi wa tsohon shugaban na amurka adalci ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazana da iran ke yi ba za ta hana su mai da martani na hari ke wato martani kan ita iran din ba duk da cewa dai isra'ila tana cewa za ta samu lokacin da za ta kai wannan hari amma dai bata bayyana ba ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron isra'ila yoav galan ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin kasar inda ya ce kamar yadda harin iran bai yi nasara ba haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba manyan jami'an amurka sun ce harin na iran wanda shine na farko da ta taba kaiwa kan isra'ila kai tsaye ya hada da makamai masu linzami kira ballistic guda 110 da wasu makamai masu linzami da ke tafiya kasa kasa guda 30 sai jirage mara matuka sama da 150 hada da ababen fashewa jami'an iran sun ce wato sun yi gargadi ga isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martanin nata suna masu cewa tehran za ta ɗauki fansa ba tare da bata lokaci ba idan har isra'ila ta ɗauki wani mataki da ya taba muradinta to a gefe guda kuma saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayi dakatar da buɗe wuta a gaza inda ƙasar ta saudiya ta nemi a dakile rikicin da yake yaduwa a yankin amma ba tare da ta ambaci harin da iran ta kai wa isra'ilan ba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu james cook ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam